Fitowa Sura biyar Yin tubalai ba tare da an ba da binnu ba Daga bisani sai Musa da Haruna suka tafi wurin Fir'auna suka ce, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Bari mutane na su tafi domin su yi mini biki a hamada. Fir'auna ya ce, Wane ne Ubangiji? da zan yi biyayya da shi, har in bar Isra'ilawa su tafi? Ban san Ubangiji ba, kuma ba zan bar Isra'ila su tafi ba. Sai suka ce, Allah na Ibraniyawa ya sadu da mu, yanzu bari mu ɗauki tafiyar kwana uku cikin hamada domin mu miƙa hadaya ga Ubangiji Allahnmu, don kada ya buga mu da annoba ko takobi, amma sarkin Masar ya ce wa Musa da Haruna, Don me kuke hana mutane yin aikinsu, ku koma wurin aikinku, sa'an nan Fir'auna ya ce, Ga shi mutane sun yi yawa a ƙasar Masar, ku kuma yanzu kuna so ku hana su yin aiki. A wannan rana Fir'auna ya ba da wannan umarni wa shugabanni masu gandu, Kada ku ƙara ba wa mutanen ciyawar tattaka domin su yi tubala. bari su tafi su tattara tattaka da kansu, ku kuma bukace su su yi tubala daidai yawan tubalin da suka saba yi, kada ku rage, ragwaye ne shi ya sa suke kuka cewa, Bari mu tafi mu yi hadaya ga Allahnmu, ku sa waɗannan mutane su yi aiki mai tsanani sosai, don kada su sami zarafin kasa kunne ga maganganun ƙarya, sai shugabannin masu aikin gandu suka fita suka gaya wa mutanen Isra'ila, Ga abin da Fir'auna ya ce, Ba zan ƙara ba ku tattaka ba, ku tafi ku nemo wa kanku tattaka duk inda za ku samu, amma ba za a rage aikinku ba ko kaɗan, saboda haka mutane suka warwatsu ko'ina a Masar domin tattara birnin da za su yi amfani da su maimakon tattaka, shugabannin gandu suka dinga matsa musu, suna cewa. ku cika aikin da aka bukace ku na kowace rana kamar yadda kuke yi sa'ad da kuke da tattaka, manyan Isra'ilawa waɗanda shugabannin gandun Fir'auna suka naɗa, suka sha duka, aka kuma yi musu tambayoyi ana cewa, Don me ba ku cika yawan tubala na jiya da na yau Kamar yadda kuka saba ba, sai manyan Isra'ilawa masu bi da aikin gandu suka tafi wurin Fir'auna suka yi roƙo suna cewa, Don me kake yi wa bayinka haka? Ba a ba wa bayinka tattaka, duk da haka ana ce mana, Ku yi tubula’; ana wa bayinka duka. amma fa. laifin na mutanenka ne Fir'auna ya ce, Ku ragwaye ne, shi ya sa kuke cewa, Bari mu tafi mu yi hadaya wa Ubangiji, ku ɓace yanzu daga nan, ku koma wurin aikinku, ba za a ba ku tattaka ba, kuma dole ku fid da tubala kamar yadda kuka saba, manyan Isra'ilawa da suke bi da aikin gandu, suka gane cewa sun shiga uku, sa'ad da aka gaya musu, Ba za ku rage yawan tubalan da aka bukace ku ku yi na kowace rana ba, da suka bar Fir'auna, sai suka sadu da Musa da Haruna, suna jira su sadu da su, sai suka ce, Bari Ubangiji ya duba, ya kuma hukunta ku. Kun maishe mu abin ƙyama ga Fir'auna da bayinsa, kuka kuma sa musu takobi a hannunsu don su kashe mu, Allah ya yi alkawarin ceto Musa ya koma wurin Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji, don me ka kawo wahala a kan mutanen nan, abin da ya sa ka aiko ni kenan? nan? Gama tun da na tafi wurin Fir'auna, na yi masa magana da sunanka, sai ya fara gasa wa mutanen nan azaba, ba ka kuma ceci mutanenka ba.